mai siye da mai siyarwa suka yi bayanin abin cinikinsu ma'ana ba su koye wani abu ba ko wani aibi ba ko wani illa da yake tare da kayansu ba ba su koye ba wa nasaha kuma suka yi majuna juna nasiha ma'ana na bayanin adanci a yana daga cikin ƙa'idoji da dokoki na shari'ar musulunci da kuma abin da ya shafi cinikayya shine cewa ba a ɓoye aibin abin da yake tattara da abin siyarwa kuma duk wanda aka siyar mashi da abu ya koma ya duba ya ga cewa abin nan yana da wani aibi to yana da zaɓi ɗayan zaɓi guda biyu in ma dai ya karɓi kuɗin shi in ma kuma ya mayar da abin a canja masa wannan shi ne tsarin cinikayya a musulunci to amma yanzu mutane sun canja wannan sun fitar da tsari irin nasu sai ya ce in ka da sai abu ba zai mayar ma da kuɗi ba to wannan zalunci wannan zalunci ne kuma musamman al'ummar musulmi ya kamata su kula da wannan duk wanda aka siyar mushi da abu kuma ya je ya gane cewa cikin abin nan akwai wata illa akwai wani abu wanda yake ko abin ya zama baya yi ko ya lalace to shi yanzu wanda ya siya in ya koma wajen mai siyarwa yana da daya daga cikin zaɓi guda biyu amma dai ce shi ya fasa kasuwancin yana da damar haka domin an ba shi abin da ba shi ya kamata a ba shi ba ko kuma yana da zafin ya ce to a canja mishi a ba shi abin da bai da matsala ba bai ka kasa 'yan kasuwa kashi goma duk kashi goma ba ta yarda da wannan tsarin kuma shi ne tsarin musulunci yasa ake ce idan mutum zai yi kasuwanci to ya san hukunce-hukuncen kasuwanci a musulunci don wani haka zai danne mutum da karfi da yaji ya hana shi kudin ya ce sai dai ya je ni abin da zai yi ya amma kara zai kai ya to ana son an zo ciniki in ka san abinka yana da wata illa to ka yi bayanin idan shi wanda zai siya in yaga zai iya siya a haka wannan zaɓin amma ka siyar mishi ma'ana da barna a cikin abin kuma ya je dawo kace ba za ka karba ba to a kan me za ka karbi kuɗinsa, wannan zalunci ne saboda haka manzala sallallahu alaihi wa sallam, ya ce duk kasuwancin da aka boye wato wani aibi na abin siyarwa ko aka yi rashin gaskiya a cikinsa to albarkar kasuwancin tana tafiya albarkar kasuwancin tana tafiya qala wa yuzkaru anil adda ibn khalid قال كتب لي النبي sallallahu alaihi عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة وقالت أتادة الغائلة الزنا والسلفاء والإباء وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي, يسمي خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهة شديدة وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بكزان حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana bulika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihimā hadisin farko hadisi ne na wannan sahabi bai da hadisai da yawa wannan yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun hadisansa shine al'adda ibn khalid ya yi ciniki ne da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana ya siyar ma da manzala sallallahu alaihi wasallama wata haja shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya rubuta cewa wannan shine abin da Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya siya daga al-Adda ibn Khalid ciniki na musulmi da musulmi babu cuta a ciki kuma babu barna a cikin abin da ya siyar min kuma babu ma'ana sata ba kayan sata ba ne kuma ba kudin zina ba ne kuma ba gudajen bawa ba ne ma'ana babu wata barna a tare da abu to kenan wannan ya nuna cewa a manzala sallallahu alaihi wasallama an bayyana duk abin da yake tattare da wannan abu inda ya ce babu idza bayyana albay'ani bay'ani idan masu ciniki da sayarwa suka yi bayanin abin da yake tattare da kayan da haka anan kaga an ce lada babu cuta a cikinsa wala khibta kuma ba abu bane wanda yake ya lalace ko yana tare da wani aibi wala ga'ida shi yasa ka tare ya fassara ga'ida ko dai zina ma'ana kudin zina wanda yake kudi ne na haramun ko kuma kayan sata ne ko kuma bawa ne gudanje duk babu wannan a ciki wannan shi ake kira al-ga'ida kuma wannan ya nuna cewa Eh, rubuta rufin da ake yi ko kuma yarjejeniya da ake ta kasuwanci yana da asali tun da kaga wannan manzala sallallahu alaihi ya sa a rubuta wannan shine abin da manzala sallallahu alaihi ya siya daga wato al'adda ibn khalid da aka ya rubuta komai da komai a ciki kenan rubuta takarda da za a yi in ka sai abu a baka wannan yana da asali kuma abu ne da yake zama shaida ma'ana na nuna cewa ta mallaki wannan abu kasa wasu suna ciniki babu rubutu Allah ce ta dayan tumbidainin ila ajalin musamman faktub duk da yake wancan akan bashi ne amma akan ciniki ma ana yi domin ana iya yin ciniki ka zo ka dawo da kayan ya ce ba a wajen shi ka siya ba sai ka ce ga takarda kaga akwai shaida kenan ko saboda haka yana da muhimmanci akwai abubuwan da ba sai ya musu wannan ba irin ƙananan abubuwa yanzu dan yaro zai je siyo gishirin goma ko magi na ishirin wannan ba sai an rubuta ba inda waɗannan abubuwa ne da ba sa buƙatan wani rubutu ko zai sai a shana a ce sai an rubuta in gane ko amma an babban supermarket ne fa ba a shana ba ko abu za ka siya kwaya sai zai an rubuta ba a ga zuzai zai suka fi mu tsarewa don haka babu laifi ana rubutawa kuma wannan rubutawan yana nuna bayanin abin da yake tattare da kayan da haka ka tabbatar sanda za ka sai abu ma'ana ka tabbatar da lafiyar wannan abu ana kar a nuna ma hoton waya kawai akan kwali a ce an siyar ma ba tare da an buɗe ba a sai an buɗe an gwada ma ka tabbatar cewa abin nan lafiya yake kuma yana aiki saboda haka wannan shine bayanin duk kasuwancin da aka yi haka Allah zai sa albarka a cikinsa an tambayi ibrahim annaka'i akan wasu mutane wanda ake kiran su an ma'ana kaman dillalai amma dillalai da ba su suke da kaya ba ana kiran su ariya khurasan wa sijistan eh, za su zo su ce ai jiya kaya ne suka zo daga waje kaza ko kuma yau kaya ya zo daga waje kaza ma'ana fitattar da tallata kayayyaki sai shi ibrahim an kaman ya kyamace haka ma'ana ka kyale mutum ya zo ya duba da kansa ya sai abin ba sai ka ce jiya aka kawo ba ko yau aka kawo ba a'a ya zo ya ga lafiyar abu domin wannan zai zama kamar an boye wani abu zai zama kamar an boye wani abu shi kuma ukba ibnu amir radiyallahu anhu yace bai halatta mutum musulmi yayi cinikin wata haja ta kasuwanci alhalin ya san cewa tana da wato aibi face sai ya bayyana haka duk abin da za ka siyar ka yi bayani cewa abu ka ba da zan siyar ma wannan wayar ma'ana ta ci ne ko kuma mouthpiece ɗinta ya lalace don karka siyar masa da waya sai ya je ya dawo ya ce ai abu kaza ba ya yi duk abin da za ka yi shi ka tabbatar cewa ka yi bayanin abin da take ɗauke da shi ko za a siyar ma mota amma ba a gaya ma matsalar da take da ita ba sai ka je sai ka ga tana tare da wata matsala in gane ko ko za a siyar ma da gida a ce ai gidan nan lafiyayye ne a a tabbatar akwai illa a cikin gidan da haka wannan ka'ida ce ta musulunci duk abin da za ka yi cinikinsa ka yi bayanin abin da yake cikin illarsa saboda shi wanda zai siya din idan ya siya ya siya da sanin sani da yardarsa domin matukar yana tare da mai siyarwa din a inda za su yi ciniki to kasuwanci bai dauru ba sai in sun rabu matukar suna wajen yana iya cewa a'a wannan abin ni bai mun ba a'a wannan abin kaza za a ban a'a wannan saboda inda da yake ciki kudin shi ya sauka ko mutum kawai ya ce ma fa ni ina da wata gona nawa za ka biya a baka ganta ba baka san wace irin gona ba ce baka sanya take ba saboda haka duk abin da za a siyar ma da mutum a bayyana masa abin da yake cikinsa wannan abin lafiyayye ne a'a wannan abu kaza ba lafiyayye ba ne yana da matsala kaza in ka siya sai ka gyara kaza in ka siya sai ka yi kaza to kaga in ka kasa yan kasuwar mu kashi goma kashi bakwai ba za haka sai ai a bashi kawai wani ma da gangan zai canja masa ko kwali ko wani abu sai ya siyar ma da shi akan cewa mai kyau ne alhalin ba mai kyau bane in ka zo kuma ya ce shi fa kudin na ya riga ya shiga lissafi don haka ba zai mayar ma da kudinta ba da wannan ba ka'ida ba ce ta shari'a to sai sake kawo hadisi hadisin hakim ibn hizam radiyallahu anhu azalla sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mai siye da mai siyarwa suna da zafi wannan shi ake kira siyarun majlis ma'ana zabi kana da zabi a lokacin da ka zo siyan abu kana da zabi ka ce abin ya ma ko bai ma ba matukar ba a kunna ciniki ba ma'ana lokacin ciniki bai kunna ba shine albayyani bil khiyari ma ya yatafarraqa ma'ana kana da zabi matukar ba su rabu ba kana da zabin da zaka iya sa wani sharadi a kayan in kuna tare da shi ba ku rabu ba ce ina eh, na yadda zan sai abin nan amma ba zan je na gwada in na gade mun ba zan dawo da shi to wannan kana da wannan zafin kuma da karba kuma ma'ana ba a za daura kasuwanci ba duk wannan condition din da za a saka ma'ana a majalisi ake saka shi da haka kana iya cewa to wannan abin zan siya amma ba yanzu zan biya kudin ba ko kuma zan siya na ga abin ya mun amma zan je na yi shawara da abokina amini na inda in ya yi in ziya in ziya in bai yi ba sai ce to malam gaskiya ne ba yadda da wannan sharafin ba sai in dai za ka ziya ka ziya je ka zo da shi ku yi shawara a nan in ba haka kowa yana da zafin ya sa ma'ana sharaɗi ya sa doka ka'ida a kan abin da za a yi matuƙar kuna wajen don haka kuna wajen shi ne kamar kana cikin shagon shi an gane ko amma da zarar kurabu kun daidaito a kan abu to kasuwanci ya kulle ba magana kuma ga zo ka ce to abin nan da muka yi ba na fasa inda ba riga ka zaɓin da aka baka ka bar shi ya wuce duk da yake akan samu wasu keɓantattun hukunce-hukunce da su wannan ɗin baya shafan su akwai wani mutum zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zama mutum ne wanda yake ma'ana bai da gogewa cikin cinikayya tunda sahabi ne ba za a siffanta shi da siffa ta wauta ba a bai da gogewa cikin fiye da siyarwa a gan wannan zai ce wani wawa daga cikin sahabai da wannan ba da gaji ba ce a a shi bai da gogewa cikin cinikayya kuma a mutane za ka samu haka wani duk abin da ya je biyan da aka gaya masa ziyazi to sai ya zama mutane ma sai suka gane cewa shi wannan mutumin duk inda ya je ma'ana ana buga mashi kaya haka sai suna cutansa sai zai biya maza sallama da wasu zama ne fata halin da nake ciki sai na ji na sai abin na zo ta sai abin nan an ninka ma shi so goma sai maza sallama da wasu zama ya ce to duk sanda yi ciniki da wani kafin ka bar wajen ka ce la kalama ma'ana wannan kasuwancin bai gama tabbata ba kuma ba cuta za ka ko bayan kwana goma mutumin na ya dawo za a canza kasuwanci hakan an siyar ma an mishi tsada da yawa ya wuce abin da ya kamata ya siya bayan kwana goma zai iya da aka masa da kudinsa tunda ya sa sharadi a wannan siyar na almajini aka siyarul majini ka'ida ce a kasuwanci in gane ko ka'ida ce a cikin kasuwanci in ka shiga shagon mai kaya duk yanda kuka yi da shi ya sa ka sa ya sa ka sa ce ina eh, baka ka je daga yau zuwa gobe ka je ka gwada amma ban ka wuce gobe ba zan karba ba to wannan sharadi kuma sharadin yayi domin almuslimuna ala shurut musulmi duk abin da suka sa na sharadi sharadi ne matukar sharadin bai haramta halal ba ko bai halatta haram ba da haka a shagonsa ta zo yake to wannan wayar zan je na gwada idan ta mun za mu yi ciniki sai ka ce ka yarda to kar sai dawo ka ce mata yadda ba dan tun a yana ya riga ya bada iyaka shine an bayyana ani bil khiyari ma lam yatafarraqa matakar ba su rabu ba to kowa yana da dama yana da yancin ya sa doka ya sa ka'ida a kasuwancin da za a yi auka da hatta ya ta har sai sun rabu fa in sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya dukkaninsu shi ne sa sharasin zai je ya dawo in magana da ya faɗa gaskiya ne ba karya ba ce shi ma kuma wanda zai siyar din gaskiya ya faɗa kuma suka yi bayani ma'ana wannan ya bayyana illar da take cikin abin nasa to ya ce ka da huma fi bayyihima sai Allah ya sanya albarka a kasuwanci sai ga kasuwanci ya yi albarka kowa ya tafi yana murna abin da ya samu Allah ya sanya mishi albarka a ciki wa in katama amma idan suka boye wa kaza ba kuma suka yi ƙarya kowanne daga cikinsu wannan shi ƙarya ya da yake zai je tambayo ba haka ba in gane ko kila zai je ne in yaje jin zai je ce ba wani abu zai dace ai waya ka abin da kaban ba ne kyau ba ka ga mu kaza ka ga nan yayi ƙarya ko kuma shi din da zai ba shi abin a lalace abin ya ce abin nan ba abin da ya same shi sai ya je dawo ya ce to kuma alhalin ya san a lalace take da ya dawo sai ce ni fa ba haka na ba ta abuna ya sa yake da kyau a majalisi kafin kamar majalisin da za a yi cinikayya din a gwada ya sa irin kasuwancin nan da ake a ce kaya ne a zube dutsen guga ne ko tv ne ko abin nan abin kallo ne sai a ce wannan ya saba da ka'ida da musulunci wannan cuta ne wannan yaudara wannan bi domin za ka sai abin da zai wuri yana yi ne ko baya da haka duk kasuwancin da ya kunshi irin wannan haramun ne a musulunci sai a ce an kawo ma ayon amma note ba gwaji a to ba gwaji in na je na ga baya yi ba kenan ya hau kanka ba bakin ko baya yi kai an abin da kanka kai kuma saboda ganin arha sai ka ce to wani ka karba mana ka san asalin kudinsa inda da gaskiyan za ka je ka nema ya faka amma yi ka ba hafi aka je aka siyar ma da shi haka to irin wannan haramun ne wannan kasuwanci da haka in akwai masu shaguna suna irin wannan kasuwanci su daina da abin da suke haramun yasa za ka ga ana ta kasuwanci ana ta kasuwanci ba albarka kullum kuka ake yi saboda mai ana mu'amala da abin da yake haramun wani ma musamman shagon da zai buɗe kenan shi ma a haka ya siyo kaya shi ma a rashin gwaji aka ba shi A to an taɓa yin abu a gwada ba shi a yi duk kayan da ka gani a shagon nan ba a gwada su a sai ce to wannan ba kayan siyarwa ne in ba a gwadawa don haka ana so mutum ya yi bayani na abin da yake na siyarwa ne shine idan suka ɓoye aini kenan na abin siyarwa wata zaba kuma suka yi karya to mu hikat barakatu bai ijima sai Allah ya kankare sai a kankare albarkar kasuwanci ma'ana albarkar gaba ɗaya ta tafi ko da sun samu abin a lokacin sun yi cinikin to ba za su ga tasirin wannan abin ba mana ba za su amfani da shi ba abin da suka samu ƙala babu bayyin filɗi min tamri babu siyar da alfilɗi ma'ana eh, cuɗanyen dabino shi ne ma'ana a zo da dabino da mai kyau da mara kyau a cuɗan ya shi amma tana gani wasu karyayyu ne wasu busassu ne wasu masu kyau ne da a haɗa su a kwano ɗaya ko a zo ma da masara a kwano ɗaya ka ga wata fara wata ja wata baka amma da a kwano ɗaya tana da gani ya matsayin wannan an haɗa ma mai kyau da mara kyau ko ka ga tumatir da bage da mai kyau amma tana ganin su a fili an ga an bude masu ya halatta ya halatta ya halatta a yi tun da ba a ɓoye ba idan aka ɓoye shi ne bai halatta ba a sa masu kyau a samar babban a ƙasa amma sai wani kwando ne za ka ga wasu kaje ka je sai kwandon za ka wasu masu kyau ne wasu marasa kyau amma fa kafin ka siya a filin a haka yake ko dankali ne da ka zo ka kalli kashin ka kalli kashin sai ka ga an zuba su ne akwai manya akwai ƙanana akwai malala wannan babu dai tun da ba a ɓoye ba to haka nan a dabino ana samun dabino wasu masu kyau wasu marasa kyau amma kuma an ajiye su a waje daya to matukar an yi bayani domin bude sun ai bayanin kenan ne rashin bayani shine a sa mai kyau a sama a sa mara kyau a ƙasa ko a sa lafiyayye a sama a sa rubabbe a ƙasa to wannan shine aiki amma matukar ka fito da shi an gani to wannan ba laifi ne. shi yasa mutumin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta kasuwa ya gan shi da hatsi da ya gan shi da hatsi sai ya gan saman na da kyau manzana sallallahu a wasallam sai in cusa hannun shi a ciki har ya kai kasa sai ji kasan ya ci ya ce me haka kuma ya ce jiya ne aka yi ruwa ya jika ya ce to ya baka fito da wajen jikawa ba ai da sai ka fito da shi mutane su gani ya ce man gasha na fa zai sani da wannan rishi ne wannan cuta ne ha'inci ne a kasuwanci saboda haka in ka fito da shi wanda ya ga zai siye shi a haka ya zo ya siya wanda ya gaba zai siya ba kuma ya je sai mai kyau to wannan babu zai fi yin haka din قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع ساعين بساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ساعين بساء ولا درهمين بدرهم wannan ribar fadl ake magana abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace mun kasance ana azurta mu daga dabino mai yawa ma'ana ko na sadaka ko wani abin nan wa huwa al-khilqu min al-tam dabino ne wani mai kyau wani mara kyau to abin da muke yi yace sai mu kawo kwano guda biyu ko mudu guda biyu na wanda yake gurbataccen nan da mai kyau din nan sai mu bada kwano biyu sai a ba mu kwano ɗaya mai kyau to za sallallahu alaihi wasallam da yaji haka sai ce kar ku yi haka wannan ruba ne in gane ko daga cikin mu'amala na ruba ruba ta kasu kashi biyu akwai riban fadli akwai riban nasi'a ribar nasi'a ita ce asalin ruban da mutanen jahiliya suka tsara shine mutum ne zai baka bashin kuɗi ko za ka sai abu a wajen shi bashi sai ya ɗiban ma lokaci wata ɗaya sati biyu wata biyu sati uku idan lokacin ya kai da za ka biya shi sai ka zo ka same shi ka ce abin nan fa kuɗin nan ba su haɗu ba inda sun haɗu sai ka bashi shi kenan iyaka kuɗin da ya baka ya baka mudu biyu na ka mai da mutu da mudu biyu ya baka jirhami goma ka bashi jirhami goma to sai ka zo dirhami takwas ne da kai ko bakwai ko ma babu bai samu ba sai ce to shikenan zan ƙara ma sati ɗaya amma in na ƙara ma sati ɗaya za ka biya wannan sati ɗaya shi ne ruwa ko shi ne ruba ta nasiha ya ce zan kirkirta ma na ƙara ma sati ɗaya amma a madadin dirhami goma da ka karba za ka dawo min da dirhami goma sha biyu ko sha uku saboda wannan daga ma kafan da na yi to wannan haramun ne da haka idan abu jinsi iri ɗaya ne ba a fifita wani akan wani in gane ko to wacce rubar da suke yi na jinkirtawa lokaci in an ta kai lokaci baka iya biya ba a ƙara ma a ƙara ma kuɗi wani ita ake kira ribar nasi'a shi yasa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma a hadisin sai yake cewa na riba illa fi nasi'a mana su da ba su san wata raba ban ba wannan ba to akwai ribal fadl kuma ribal fadl abu ne wanda yake iri daya jinsi ne iri daya ma'ana duk sunan shi gishiri duka sunan shi siga duka sunan shi gero duka sunan shi wake amma dai ya fi ɗaya daraja an gane ko ko asiya yanzu da wake masu ƙananan kai dan ƙananan da kuma manya-manya wanne ne ya fi tsada manya sun fi tsada ko manya sun fi tsada to sai mutum ya kawo ƙananan nan kwano ɗaya a kwano biyu sai ka ba shi manyan nan kwano ɗaya duka ne sunan su ko a ce ba wani waken da ya fi wani wake in kana so ka je ka sai da wannan kwano biyun a kasuwa ka sai wannan kwano ɗaya amma ba ka ba wani kwano biyu ya mayar ma ya ba ka kwano ba kamar ka ba shi ƙari ne a to wannan shine ribal fadil abin da suke yi kenan sai irin wannan nan da ake ba mu sai mu ba da kwano biyu sai a ba mu kwano ɗaya ko kamar masu cinikin kuɗi su ba 'yan canji ba ne kuɗi suke siyarwa zai zo da tarin kuɗaɗe shi yana karɓar yagaggun kuɗi a wajenka ce akwai kuɗin da ya yage ko aka manna mishi solatin ko wani abu ya ƙi karɓuwa in naira goma ce sai ce to zan siya naira takwas ana yi da sai ce kawo goma zan baka tabbas a kan wanda ne ne duk kudin su wasu nan da yadin naira ce to aka sai dai ya baka goma ya karfi goma in yana so to wannan riba ce da ake kira riba alfabu ba a fifita wani jinsi a kan wani jinsi ma'ana musamman ya zama iri ɗaya in ba iri ɗaya ba ne babu ne in gane ko in ba iri ɗaya ba ne babu ne bin jasa in za ka ba da dala ɗaya a baka naira ɗari biyar ko ka ba da ɗari biyar a baka dala kwaya ɗaya kacal saboda me dala daban naira daban ba iri ɗaya ba amma misali mutum sai ba ka misali ɗari hudu da hamsin a sai ba ka ɗari sai ka ba shi ɗari biyar takarda guda ɗaya ta ɗari biyar shi kuma zai ma canji irin sababbin kudin nan ko biki ya zo ko sallah ta zo ko wani abu zai baka ɗari hudu da hamsin shi ya ci hamsin wannan rubaci dan duka sunansu nera. aka ya baka ɗari biyar ba shi ɗari ba magana da ya yanke wani abu to irin wannan suke ana raba ta fifita jinsi a tsakaninsa jinsi ne iri ɗaya amma sai a ce wani ya fi wani to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la sa'aini bi sa'i ba a ba da mudu biyu sa'i biyu a karfi sa'i ɗaya wala dirhamaini bi dirhamin ba a ba da dirhami biyu a karɓi dirhami ɗaya an gane ko saboda haka wannan in za ka yi a ba ka dirhami ka ba da dirhami ka karɓi dirhami an gane ko don kasuwanci suna yi musamman masu canjin kuɗi in ka kai mushi dala ɗan daidai daidai sai ce su ba su da kima don ba za su tafi da wuri ba a waje shi ka in za ka ba shi dala takarda guda ɗaya dala ishirin zai iya baka a inda ake canja kowace dala ɗaya misali zai iya ba canjinta a naira ta biyar amma inda ishirin ɗin nan kwaya ɗaya ɗaya ce da kai har kwaya ishirin sai ce kowace kwaya ɗaya ba zai baka a haka ba a to wannan bai yi ba a wannan bai yi ba ma'ana zai karya ma abin nan almuhim ba a fifita jinsi iri daya ba a bada abu biyu a karbi ma'ana guda idan haka ba za ka ba da mudin ƙananan wake guda biyu ba a ba ba mudin manyan wake guda ɗaya ba an gane ko haka nan ba za ka bada shinkafa 'yar hausa ko wasila ko jami'a a ba ma'ana ta kamfani kuma mudu ɗaya ba in kana so ka je ka sai da wannan ta hausar ka je ka sayar a kasuwa kudin da kada ka je ka sai mudu daya in ba haka ba wannan ruba ne sun shi ko ka ba da gishirin nan mai manya-manyan kai ka ba da kwano biyu a baka ƙananan wanda aka riga aka gyara shi a baka kwano daya wannan ruba ne aka duk wannan abubuwa ruba tana shiga cikinsu in gani ko haka na wasu ma suna cewa ba za ka ba da ah, kilo biyu na rago ba a baka kilo ɗaya na saniya ba shi ma akwai ruba a ciki har nama ma akwai ruba a Ba haka ba za ka ba da kilo guda biyu na rago a baka kilo ɗaya na saniya ba in kana so ka je ka sai da kilo biyun ka na rago sai ka sai na saniya amma ciko za ka yi ka sai jika ka cika ka siya amma kar ka ba da kilo biyu a baka kilo ɗaya har a nama akwai riba a wani kila yau ya taɓa jin wannan haka al'amari na kasuwanci dole sai an tsaya an karance shi ala babu ma kila fil lahami wal jazzar hade shi babu abin da aka faɗa akan wato al-laham eh, mahauci wal jazzar shi ma mahauci Bana ana magana akan sana'o'i an gane ko kin yana nuna maganan kasuwanci yake yi ah, yana nufin sana'a matukar ba sana'a bace wacce take ta kunshi abin da yake na haramci ne ba ko kuma kazanta bane ba to wannan eh, sana'a ba haramun bace ba haramun bace sai dai kamar yadda ya gabata akwai eh, wa'ana wani matsayi da bawa zai kai ya zama ya nisanci wasu nau'i na sana'o'i saboda abin da yake dauke da shi na wannan abu In gane ko yanzu kamar mutumin da aka bashi alƙalanci ai ba za a kan shi ya je ya kasa ya zuba shinkafa ya zauna yana auna wa kuma shi alƙali ko shi alƙalanci shi da yake yi ya wadatar masa ba ya buƙatar da don wannan zai rage mishi girman alƙalanci, za a raina shi ko an je kotun shi ba za a dinga kallon shi da kima ba ko za ka shi ba zai wannan sana'a duk da yake sana'a ce babba ko alƙali ya buɗe shagon kuma a unguwa kuma shi alƙali a don ba zuwa kana siyan kaya a shagon shi ba duk wanda ka je kokin shi za ka sha mamaki ka ji yasa akwai wasu matsayi matsayi a shari'ance da idan mutum ya kai to dole ya rabu da sana'a kuma don haka sai a wadata shi da abin da zai hana shi fita yin sana'a saboda yin sana'ar kuma a lokacin ba na shi bane ko ko misali a ga ma'ana babban malami yana kamisho ba ya ce kamilu ba sana'a mai kyau ba ce amma shi ba ta dace da shi ba ko inda a kamishan nan sai ka yi fada da wani wani sai ya zo ya zage ka wani sai ya gaya ma magana mara daɗi to kaga kana malami ga ilimin baka ba shi darajar shi ba amma ba wai an ce ba sana'a ba ce mai kyau ba mara kyau ba sana'a ce an tsare mata mutuncinta to ya ce magana akan mahauta قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شكيء عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يبنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم خامس خمسة فإني قد أردت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له أولنا حديثنا أبو مسعود البدري الأنصاري ce wani mutum daga cikin mutanen ansar ana mishi alkunya da abu shu'aib yana da wani yaransa mai mishi aiki amma yaron mahauci ne shine kasta ya ce je ka shirya mun abinci na mutane biyar domin ni ina so in yi gayyata ta cin abinci a gidana ina so in gayyaci manzanza sallallahu alaihi wasallam ya zama to ɗaya daga cikin mutane biyar ɗin da za su so su ci abinci ya ce domin na haɗu da manzala sallallahu alaihi wasallama fuskar shi ta nuna min cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bai ci abinci ba Ba na yana tare da yunwa da haka ina so in nemi wannan kusanci in ciyar da annabin Allah don haka sai ya je shirya abincin aka kira su da aka kira su sai aka so sai wani mutum ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi bai cikin wanda aka gayyata sai manzo Allah sallallahu alaihi ya nemi izinin mai gayyata dan yanzu haƙƙinsa ne mutum kawai ya gayyace ka sai ka ce kai zo mu tafi an gayyace ni to kai yanzu baka da mun ka shigar da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga wannan fa ya biyo mu biyo mu yayi amma shi ba a gayyace shi ba a akwai su ina da walima inda yaji za a yi walima ko an gayyace shi ko ba a gayyace shi ba zai bi su ya ce shi ma to an ba a gayyace ka ba kakkaje inda aka gayyace ka kaje inda ba a gayyace ka ka kaje to wannan fa ya biyo mu dan haka in ka so ka mishi izini ya shiga an kuma baka so ba ka gaya masa ya koma sai mutumin nan ya ce a a na mishi izini ya shigo ya na mishi izini ya shigo a shahid a hadisin nan ya kawo maganar yaron da ya hada abincin ma'ana mahauci ne inda wata sana'a ce mara kyau ai ba za a yi suka a kai da haka bai soki wannan sana'a din ba da haka ba mummunar sana'a ba ba kamar yadda yake al'adar ƙasar hausa ba ko ƙasar hausa in ka je inda baka yi sa'a ba kana ko gidanku sana'ar su fawa ce zai ce ba za a ba ka aure ba da ai mahauta ba a ba su aure haka ne ko to wannan ba daidai ba ne ai mutum ake kallo ba sana'arsa ba idza atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu ko da sana'arsa an ce dinahu wa khuluquhu addininsa da dabi'unsa ba a ce sana'arsa ba sai dai idan sana'ar tasa ta bayyana cewa sana'a ce mummuna an san cewa dan fashi an gane ko ko kuma an san cewa mayaudari ne ko an san cewa mashayi ne ko mai mu'amala ne da riba wannan wani abu ne da amma idan atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in lam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir dan haka sana'a matukar ba sana'a bace da ta kunce abin da yake na haramci ne ba ko wani abu wanda yake na najasa bane wannan babu da shi قال باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيت sun wancan babin ne hadisin da ya gabata babin abin da ƙarya da kuma wato yaudara ko ha'inci a cikin kasuwanci yake cire cirewa na albarka kala haddasana badalu ibnu muhabbat kala haddasana shu'batu an qatada kala sami'tu abal khalili yuhaddithu an Abdullahi ibn al عن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيئان بالخيال ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بولك لهما في بيئهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيئهما وأنا ياي زي دي دباب ديساو شوى دك أليا دقوي أيبي نأبن ذاك السيار yana yana yana kankare albarkar wato cinikayya da kasuwanci ana babu qaulin lahi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun a babun hadin Allah madaukakin sarki ya ku wadanda kuka ba da gaskiya la ta'kulu riba kada ku ci riba adhafan mudha'afa ku dinga ninnin kama mutane domin riba ninki ne riba daga kalma ce da ake daga raba yarku ko riban ma'ana shine a ziyada ne ziyada amma Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma ataitum mai riban yarbu wa fi na nasi aini fi da haka riba ziyada ne ƙari a shari'ance kuma shine ziyadatun filmali Masusa, shine ai wani tsari na musamman a cikin wata dukiya ko a cikin kasuwanci ko cinikayya amma ba tsari na kana da kaya baka mishi kuɗi wani ya taya ka ƙara masa ba ba wannan ba a kuɗi ne a karɓa bashi wanda ya zo biyan bashin ka ninka masa to Allah ya ce za ta a riba mu ba? kada ku ci riba ma'ana ku rika ninkawa ninkin ba ninki wannan yi da mafumi ma'ana wannan ayar mantuk dinta da mafhuma ba baka cewa idan ba mu a za'afa ba ne ruba za a ci ba haka yake nufi ba da Allah madaukakin sarki ya ce ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba ita riba ba ta da kadan ba ta da yawa duk sunanta sunanta riba ce haramun ce ce wanda kullaha ku ji tsoron Allah da Allah kun tuflihuna wa za ku zama to cikin masu wato tsira da rabauka قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن, أمن الحلال أم من حرام أنا حديث ما قبل amma dai ya kawo shi karkashin babu riba ne ce mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci zai zo ma mutane mutum bai damu ba ta hanyar da ya samu kuɗi halal ne ko haram ne ma'ana riba ne ko ba riba shi bai damu ba kamar irin wannan zamanin da muke ciki sai wanda Allah ya tsare shi sai wanda Allah ya tsare shi ma'ana riba ta kai har ana ganin cewa ma ba laifi bace har ana ganin cewa ba laifi bace to kaga halal ya zama haram a yanzu haram kuma ya zama halal a wajen mutane da yawa har ma in kana ma mutum magana gaba zai dinga ganin cewa kamar kai har yanzu baka gane inda duniya ta sa gaba ba Allah ya tsare قال باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان minal mal babu mai cin ruba da wanda ya shaida da mai rubutawa da ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki na ya na riba za ya na illa kama ya kumu lalli ya takabbaku shaifanu min almas don haka da mai ci da wanda ya shaida da wanda ya rubuta duka su daya dukkan sunansu a kilu a riba din masu ce riba don haka bashin da za a bayar a sa interest a cikinsa da shi mai karban bashin shi ne akilin riba ne daga ranto dinsa shi ne shahidu riba da wanda zai rubuta masa a banki a cika masa shi ne katibu ko to duka su maciyar banki kaga mutane nawa ne za su kuɓu ta yi musamman a wannan kwanakin sati uku zuwa sati hudu har zuwa ya zuma in ka je banki sai ka ga mata sun cika banki sai ka rasa mai suke mata aure za su zauna tun takwas a karfe shida na yamma Ba an ce su buɗe wani akawun za a ba da waye za a yi waye za a yi ba kullum hori ba shi yasa akwai abin tsoro daga cikin alamomin tashin alkiyama ma'ana jahilci yawaita mutum yake kai kanshi zuwa ga halaka da yanzu su suke bai rabon ba ba ita take bin su mutum ne da kanshi zai fi ya ne ba kai za ka je ka rubuta application kana nema a baka loan kuma lokacin din nan ka san a cikin kuma sai a ce in an bari kafirai za su karɓa su ta karɓa su ci mana mutu da talauci in dai ce da wannan za a samu wadata akwai hanyoyi da yawa da ba sai ka nemi wannan ba ko yanzu mafi yawancin masu sana'o'i masu sana'o'in hannun da sauransu sun kare sun je nema wannan sun mutu ne ai ba su mutu wannan yana nan fassare yake kuma ana biyan ka kuma zai ci zai sha zai ci fadi ko wani tanda yake wani dako yake kuma zai ci ya sha ya yi tufafi kuma ya bauta ma Allah kuma ya sadu da Allah cikin kyawun hali wani ya ce dole dole sai ya ji karɓi wannan abin da ake bayarwa na riba to ka bar shi ba a ce ba ruba amma akwai yiwuwa akwai waye a baya cikin shi buhadin da aka faɗa wa na kuma umurun mushtabiha yana wahala ya fita a cikin wannan mushtabiha to da ka je ka shiga cikin mushtabiha ba gara ka dauki halal din zalla ba tunda dai shi alhalalu bayyin ko alhalalu bayyin ka je kai sana'arka kai kasuwancinka shi wannan ai halal ne a hannun lahul bai'a ko wa harrama riba ita riba haram ce tsantsatta to ka ce ba kai riba ba amma ka shiga wani abu wanda yake da akwai kanshe riba a cikinsa Shi ne eh, wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram haka za a iya fata a cikin haramci Allah ya tsare saboda haka mafi kyau mutum ya kiyaye tsoron Allah madaukakin sarki haka yace ne akuluna riba Allah yace duk wanda suke ce riba ma'ana waɗannan uku akiluhu wa shahiduhu wa katibu la yaqumuna ay qiyama ranar tashin al-qiyama ran da za a fito da kabari illa kama yaqumu allazi yatakabbahu shaytanu min al-mas za su dinga tafiya kamar wato tafiyar wanda shedanu suka bige shi wanda ya samu ma'ana bugewa irin ta aljanu kamar irin masu masu farfariya din nan ya kuke ganin suna yi sun tashi yana iya tafiyar ta kubi ko da ya yi tafiya sai ya kife to haka za su dinga tashi ah, wasu malamai suna cewa abin da suka ci na rufa a duniya shine zai zama ya tsaya a cikin. duk lokacin da suka yi kokarin miƙewa sai ya daure, su ma'ana ya musu da baibaye a ciki zai su dinga kifewa ba za su iya tashi to haka za mu yi ta yi ranar tashi a kiyama to ya mutum zai kai kashi zuwa wani Allah ya ce zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba domin su sun ce da kasuwanci da riba fa duk abu ɗaya ne ba ruwan ba wani bambanci haka ta ce ko su karɓa a farko ko su karɓa a ƙarshe ɗaya ne saboda haka riba tana da hatsari kwarai da gaske قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البكرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مكدفة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه تجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا آه، حديثي نفرق farko a wannan عائشة رضي الله عنها radiyallahu anha ta أرشان سورة da ƙarshen mana ba aya ta ƙarshe ba aya ta ƙarshe da ta sauka wanda shi ne mafi rinjaya malamai suka tafi a kai ita ce wata ko yau man turja una fiye idan za sun fa kullu nafsin ma kasa ba don la yuzlamu ita ce ƙarshen ayar da ta sauka da haka Aisha radiyallahu na ta ce ƙarshen ayoyin da suka sauka daga suratul baqara wannan din tana ce bari ita ce ƙarshen ayoyi gaba ɗaya domin bayan ta da kwanaki takwas ko tara manzala sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ta ba wata ayar da ta sauka bayan wani ah, ayoyin da suka sauka kuma a ƙarshe a wannan shafin da yake rubuta a cikin alkur'ani aya ta farko ita ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas har zuwa da Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah da haka waɗannan ayoyin da suka sauka maza sallallahu alaihi wasallam ya karanta su ga mutane a cikin masallaci sannan sai ya haramta cinikayya ta giya yanan giya cinikayyarta ma'ana a yi fiye da siyarwa a cikinta yana daga cikin abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya sake tabbatar ma da al'umma da haka haramun ne mutum ya yi ciniki a cikin duk abin da ya zama na maye da an ce alhamr suna ne na jinsi don kar mutum ya zo ya ce ko koken ba ta ciki ko eh, shisha ko waye da sauransu duk ba ta ciki duk abin da zai tafiyar da hankali sunan shi hamr alhamru huwa kullu ma khamara al'aql duk abin da zai dindike hankali ya tafiyar da hankali sunan shi hamr an gane ko haka kullu ma askara fa huwa haram duk abin da zai sa yi haramu da haka ba ruwanka da suna yanzu yanzu za ka duba abin da yake haifarwa ba sunan za ka kalla ba amma mutum ce zai kalli suna to giya tana da suna daban-daban haka wani zai ce gina ginin ce ita kadai ce giya to kaga ba suna ake duba ba ko ta giyar da ba ita ba ita ko masu shan dai su suka san sunayen masu shan yanzu ne an kace na faɗa zan gaya masu koka ko da su fanta da sauran su da su amma giya yanzu an kirke ka da kyar zaka faɗi sunan guda goma ne dai masu yawan kallon bol gida sun san sunayen kamfanin na kan giya don suna da wani ma yana zuwa cikin rigarsa gode ita masallaci ko? Allah amin za mu tashi a kan hadisi ɗaya da ya rage ta wannan babu hadisi ne da aka nuna ma manzala a alaihi sallama. kaɗan daga cikin azabar da Allah yake ma masu ce riba da masu mu'amala da riba kaɗan daga cikin azabar da Allah yake musu aka nuna ma manzala a alaihi sallama. kuma ya tabbatar kuma azaba ce mummuna wacce take mai tsoratarwa da ɗaga hankali haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha الرحيم ومن a أما magana akan motoci na siyarwa kamar yadda yake faɗa cewa suna cewa sai dai ka tayar a wajen a gwada yake eh wannan ka da ka yi gwaji ka san halin da take ciki kuma ai yana da kyau inda har za ka sai mota sai ka tafi da makanikin tayi don ka tabbatar ko eh a duba a ga abin nan ɗinka yake in ta kama kuma za a je wani waje a je a taho da ita in sun ki kuma shi na sai ka bar musu motocin suna da yawa eh, in kuma sun yadda za a yi a haka amma sai ka sa kwandishon tun da kana majingi kana wajen da za ka sa kwandishon to zan je da ita amma ban na samu da matsala zan dawo dama shi ne shi ne albayya ne bin khiyar kana da khiyarul majalisi ta iya cewa to tun da kun ji bani sai dai a tayar a nan ni kuma na gani ina so zan biya amma za a je a gwada in ba ta yi ba zan dawo da ita a musulunci ne kuma ya fili ta ko kagan ya ce bai yadda ba zai ka je wajen wani ai kasuwa ce tun da ba shi kada yake da ita ba eh. kamar yaya don ɗin da ake bayarwa wa yake bayarwa ma'ana su sai su siya ai ba don duk sunan wannan ba ai wannan sunan shi ne a gane ko wannan ana kiran shi albai'u bi tafsir ah, ni ne nake da abin da zan siyar in a yanzu ne wanda zai zo ya ban kuɗi ya siya kuɗin shi na ba. ana an a take za ka ban kuɗi sai mai cinikin siyar ma ɗari biyar idan kuma ba a take ba ne kana son ɗaga ma ƙafa ko ma'ana za ka biya ni a cikin shekara uku ko shekara biyu ko sai na mayar ma na ce to a maimakon kuɗin shi ɗari biyar za ka biya ni ɗari bakwai wannan cinikayya akwai saɓani tsakanin malamai a kai wasu malamai suna ganin cewa wannan rubani. Wani ita ce fatawar na albani Allah ya masa rahama ba albani namu ba asalin albani muhammad nasiru din al-albani a kiran shi albai ubi taksi wasu kuma suna ganin cewa ba raba ba ne gane ko ma'ana kamar kai kana so inda ba dan ka ba shi, ba akwai wanda zai zo ya biya ka kuɗi ya baka kuɗin ka ka je ka ci gaba da harkar ka to amma wannan daga mashi kafan da za ka yi ai kaman ya cancanci kai kuma ma'ana ka cire abin da ya yi ma na jinkirtar da kayan kasuwarka ko sai suke ganin cewa wannan ba kari ba wannan tana daga cikin matsaloli masu rikitarwa gaskiya a wannan zamani kuma kowane bangare sun yi riko da dalilai masu ƙarfi amma dai wanda suka fi rinjaye su ne wanda suke ganin ba laifi kana iya ba da wannan nisin in zai baka a cikin shekara uku ma'ana ya dinga biyan ka kaɗan kaɗan ka ɗora mushi wani abu wannan ba bashi ba ne wannan kaman siyar mushi kai liz ne kaman ciniki ne amma dai ba zai biya ka a lokaci ɗaya ba zai biya ka cikin shekara biyu don haka kaman ka gugutsura mushi kuɗin ne da haka kun yi ciniki ne kamar shi ya yadda to keken nan fatu su ɗari bakwai nan siyar ma ko keken nan miliyan ɗaya zan siyar ma kai kai yadda kake za ka siya bi to amma ya ce ba zan baka miliyan ɗaya yanzu ba za a gugu tsira mun ita da haka kamar kun yi ciniki ne akan haka kai ka siyar masa an gane manufar su waɗannan su suna ganin kamar ciniki ne kamar ka siyar masa ne a wannan kuɗin sai dai ba zai baka a lokaci ɗaya ba ma'ana za ka gugu tsira masa sabanin wanda zai zo a yanzu zai siyar za ka siya kai tsaye ya baka kudin ka ka daura masa abin da za ka daura masa almuhim akwai sabani mai karfi a cikin wannan matsalar ta a tafsir Allah shi ne mafi sanin abin da ya fi zama daidai Allahu ta'ala ala na wa alaikum assalam musamman wannan na 19 mutum yana da kawai wasu abokin da ya samu wannan kuɗi tana da mutum yana da matsayin cewa wannan ga yanayin da ya samu kuɗi sai ya ɗibi wani fanni na kuɗi ya ce ga wannan ta ba ku kyauta wannan kyautar da ya ba mutum zai zama ce sun yi sharaka wajen cin wannan ribar kuɗi saboda kuɗin akwai 9% interest na covid-19 wallahi shi da ya ci bai shi kai abin da ya baka kyauta ne ba ruwanka da abin da ya baka manzala sallallahu alaihi yana karban kyauta daga yahudu da nasara kuma yana ciniki da su kuma suna mu'amala da riba amma bai taba tambayar su cewa wannan abin na riba ne ko ba na riba ba an gane ko saboda haka abu yana iya canja salo ma'ana idan hukuncin shi ya fadada idan ya zama a takaice yake hukuncin shi daban in yayi nisa kuma hukuncin shi daban mun yi karatu a baya cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka ko haka ne to akwai wata mace da take zaune gidan mazala Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce barira ko take tare da Aisha radiyallahu anha ita baiwa ce aka yanta ta sai aka kawo abin sadaka aka bata an bata abu sadaka ko ita ya halatta ta ci sadaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ita kuma sai ta dauka ta ce ni kuma na baka kyauta zai ci gobe da ji ba yace huwa laki sadaqatun wa lana hadiya yanzu ya fita daga hukuncin ki mu yanzu ke yanzu kin mallake shi ta hanyar sadaka ne amma sadakar akan ki ta tsaya ni kuma kyauta ki gaba ka kama wannan shi aje ya ci abin sa ya ci wane ne ba a tallafa ma sai ka tambaye shi ina ka samu kudin nan ba an ka ce za ka yi wannan ba abin da za ka ci a duniya musamman a irin wannan zamanin da muke ci yanzu kana nufin duk abubuwan da kake samu a wajen wasu kana nufin ba ba a ciki eh ba tabbas akwai tabbas ma wani banki ne yake baya mu'amala da riba yanzu mu kaddara cewa yayan ka ma'aikacin banki ne ya baka kyauta ba za ka karba ba eh me yasa kudin da ake biyan shi na banki ba na ruwa ba ne daga ina aka samu to kai me yasa za ka ci kakara eh. hmm. wannan ba ne wannan ba da ke za ka iya bashi ka cika masa shi kamar waya da tsohuwa da sabuwa an san kudin ba da ba akwai abubuwan da wannan abin baya shiga cikin in gane ko musamman abin da ya zama ba a asnafu alhamsa din nan ba a ba idan ba ko kuma abin da ya haifo a karkashin ya rataye da su Shi ne a zahabu kana dubo alfidda al-sha'id al-mil ko sai kuma tam sai kuma ko waɗannan abubuwan guda shida da suka zo abu sa'idu al da su da duk abin da yake ɗaukar hukuncinsu to shine yake shafan wannan amma sauran abubuwa ba sa shafan wannan abubuwan yanzu kamar misali kana da gidanka mai ɗaki goma a unguwar kuma inda aka yi rikici ta tasa koma sai wani kuma yana da gidan shi a nan unguwar roba shi ma tun da aka yi rikici ya kasa dawa amma na ka yafi nashi kyau sai kuka zo za ku yi canjan gida a wannan dan ya ma ciko ba da ya ciki saboda na ka yafi nashi gani haka wannan ba abu bane da za a ce wai tsari ne ba ta shiga ciki za a duba kiman abubuwan ne za a duba kiman sa ne kamar yadda muka ce abin da ma'ana ba a so a fifita wani a kan wani shine idan ya zama jinsi ne iri ɗaya. kamar zina ne ne, dan dubai da dan saudiya abin yake mata sun fi sanin wani ko sai ta ɗauki zinaren ta dan saudiya na da sai ta kai shagon zinari tana son ɗan dubai a bata in gane ko eh, kuma kudin kudin eh, ɗan dubai ɗin ya guna ta na ɗan saudiya sai ce to ta bayar ta yi wata ko wannan haramun ne suka dukkan sunan su zinari ko da wancan ya fi shi sai dai su yi ciniki da shi da ita yanzu da farko ta siyar masa in ya siya zai ta ce to ni ga wanda nake so nawa kuma za a siya bayan ta karɓi kudinta to sai ta siya amma ba ta ba da dinari a ninka mata ba wannan tunda dukansu sunan su dinari ko azurfa ko gishiri ko alkur da haka masara za ta iya shiga karkashin waɗannan dawa gero da sauransu duk za su shiga karkashin waɗannan da haka waɗannan abubuwa guda shida kamar misali ne manzana da ba da ya ne baya to duk wani abu da ya kama da su kuma sai ya fado ya yi kolin wannan kategori a ƙarƙashin su da haka zinare da azurfa shine yadda kudaden duniya suke yawo wani kudin a ce yana bin silba ne wani a ce yana bin gold ne wani a ce yana bin kaza ne don haka duk kudin da yake bin karkashin zinare babu fifiko a cikinsa duk kudin da yake bin azurfa ba ka fifita azurfa akan wata azurfa sai dai ka siyar da wannan abin da ka samu na kuɗi ka je ka yi cinikin ne tsadar ka siya in ma cikawa za ka yi ka je ka nemo wanda za ka yi ciko amma kar ka ba da yawa a baka ka in gane ko wallahu ta'ala a na No. wannan zai yi shiga cikin tafi shiga cikin tafi eh, nan babu ne babu na ai ita fawa sunan ta fawa ko fawa sunan ta fawa da mai yanka wanda mai daukan da mai siyarwa duk sunan su mahauta ko duk sunan su ni ban san ko akwai wani bambanci tsakanin su ko ko mai zuwa ya tsaro ya yi balangwa su ma shi ma sunan duk dai sana'ar ce haka sana'ar ce sunan ta gaba da saboda haka babu wani bambanci a cikin su duka su ne wani aka kira shi al-jazzar aka kira shi al-kufa aka kira shi a laham duka za ka kira shi da wannan suna za ka duk sana'a ce sana'a ce guda ɗaya sunan ta ke don haka da mai yanka wanda mai ɗauka ya siyar ɗin da mai zuwa bayan ya sarrafa ka ya kintsa ta ya gasa ta ko wani abun nan duk dai sunan su sana'a duk mai ake kiran su mahauta duk ake kiran su duk mahauta ne almuhim kamar yadda na faɗa ba wai sana'a ba ce mara kyau kamar yadda aka ɗauke ta a ƙasar hausa an gane ko ba wai sana'a ba ce mara kyau amma dai kamar yadda na faɗa akwai wasu wasu nauyi na al'umma da za su iya hawa kan mutum ya zama cewa ba zai shagaltu da wasu nau'i na sana'o'i ba kuma ba wai don cewa sana'o'in ba su da kyau ba a saboda shi abin da yake ɗauke da shi na miji misali na jagoranci ko kuma alƙalanci ko wani abin da ya shafi dai ilimi na shari'a mai girma domin wannan zai zama kamar ya taɓa ilimin ne an gane ko an kaga sana'o'in da annabawa suka yi ba a taɓa cima ko wani annabi da yake fawa ba ko akwai babu amma dai za a cima akwai annabi da makiyayi ne akwai annabi wanda yake kira ko akwai annabin da yake kafinta ne akwai annabin da yake fena ne duk zai zuwa cikin wannan littafin akwai babun da alhayya babun najjar babu waye duka zai zo kuma duka ana misali ne da sana'o'in annabawa kaga dai babu wani matsayin da ya kai na annabta amma kuma bai hana su yin wasu sana'o'i ba amma kuma akwai sana'o'in da kuma ake ganin cewa mafi kyau ƙaurace musu saboda girmama shi abin da mutum yake ɗauke da shi Allahu ta'ala na na kenan ko

wannan ya zama bilma'aruf san bilma'aruf abinda al'adar sana'ar ta yadda da shi shi ne bilma'aruf yanzu misali idan mutum matar shi ba za ta iya shayar da 'ya'yan shi ba sai ya ɗauko matar da za ta shayar da 'ya'yan nawa zai biya ta Hmm? bil sai kuma a al'ada ne ake mata a al'ada in ta gama wannan shayarwa na farko dai zai ajiye ta a gidan shi abin da aka ci shi za ta ci abin da aka sha shi za ta sha in ta gama wannan shayarwar da reno ya sai turmin atamfa guda uku ya bata ya hada mata da sabulai na wanka da turare wannan bil ma'ruf kowace sana'a akwai al'adansu suna da kullu su kowace irin sana'a yanzu ka ji wajen masu sayar da motoci akwai kwanco na an siyar da mota har aka rubuta masu receipt a wajen siyar da mota akwai abin da za ka ba wannan al'ada su ce matuƙar wannan al'ada ba ta ci karo da shari'a ba saboda haka za ka duba ne ƙurfi na naku na al'ada ku a yin irin wannan mu'amala din gwargwadon abin da za ka musu kenan Allah ta'ala a'ala